me karkuwa <clears throat> kariya kariya mi? cuta Cuta mi kuma kace kolora to kolora ce za ta zo gaba to ba na gani ba da biyo ba a ayo jaki ne shi zai zama abin jaki duk dai in ma jakin ma zan ni dai mu tafi mutanen birnin ba za a tafi da shi ba mutanen ta dame suke samu su bakin da a hakan

ya fi wadai tallahi wala sai maganin ka haka ha wannan wace wannan wace zan tsoro ta jikin ya rasulullahi cewa ce sai ta danna kai ta ranka kai dada ri'imina zaka zakara rimin zakara zakara rimin zakara rimin zakara ka san ni ka san ka san mu mu UPE muka yi su ko UBE suka yi to Yaya? A to ka wuce masu gida gidan zaka shiga? A wajen da kace. Yanzu dai shi baya nan. Kuma ni ban gane ka ba waye kai? Kamsila ne. kansila eh. a hakan eh, a hakan Allah sarki eh, sako ne a dama sako ne na zo da shi daga birni na wannan annoba da take damun mu ta coronavirus corona to ai mu ba mu santa nan ba ta ta inda ka jiyo ta to ai yanzu ita ma ta zo nan ai to ba mu sakon ba bashi a tunda baya nan zan tafi idan ya dawo ni ma sai na zo ba ni ban damu da ya kama ni ba wai haka kansila ne kai ba kama ka ga nan kamar singileti ya samu kuɗin ya ci wai kansa ai ni ban ma yadda kansila ne wannan ba Allah ya wadar na kai lalata dan Allah dan annabi wannan raina hankalin da me kama a ce wai an hana zirga zirga an hana bu an ta abu da kasuwa yanzu kwana nawa rabon mu da kasuwa a ce wai cuta an zo an kaga ba mutane wai Virus. me wani Corona Virus? dan Allah ke kin yadda da wannan cutar bayan a gabana ma ga maganin ta ma mutane an gabana an hada an sha an jika gashi an sha ni abin yake so da ke shi idan yaran nan sun dawo daga gona ki jika musu gashin nan su sha kawai shine ma maganin kawai haba mai gida kar ka manta fa wannan annoban da ta wuce ta baya na ibola na ibola gishiri aka dinga jika mutane suke yadda ba idan wancan ba gaskiya bane wannan gaskiya ne da an jika gashi an sha shi kenan yaran nan ma abin da nake so da ke idan sun dawo da gwaggona kawai ki jika musu su sha dan an yi a gabana wannan shine kawai magani shine magana kawai to ni ka idan yaran ka sun zo zan jika su amma ni dai ba zan sha ba yanzu akwai ragowa abincin mu akwai yana na zuwa haka wallahi ba zan sha ba na sa ina kallon annoba ya faru mutum su shaji mutum nawa suka mutu da shan gishiri kawai sai zai sha gashi wallahi kai cikin ma zan bi ka Kawai da ganin mutane sai ka ce yake faruwa? Da kuka taho ina za ku? Gari muka zo mara. Gari? To ai ba hanya. Me dalilin ba a shi saboda kolora. Allah malam dakata. A binni a ce corona ƙauyen ma corona to me ya kawo ta nan? To ana ma take ita corona. Ta fi guda takwas wata. To ai ba ita ana. Akwai. Ni da garin uwata garin ubana da ko iyali na in dawo gida ka ce mun ba zan shiga ba. Idan mai gari ya kama ka suna da abin da za su ce? To da a'a In da yadda za a yi kawai ya ba da shawara yadda za a yi ya za a yi ka ce ana maganin mai gari zai kama mu a mana bulala. Tun da na zo garin nan ba mai hana ni shiga kuma ina da kofar da zan shiga. sai mu ganta waye oh, abin nan aka fito da kuɗi tun ɗazu amma kana ka makale kuɗi ashe kana da kuɗi kai shi ko ba shi biyu ya bayar me ya kawo ɗaya bangare na a'a haɗa masa biyu ka karɓi wannan kai haƙuri da su wannan ma ke karɓa ki rike kai gashi banda wannan wa'annan mutanen da ka ban guda biyun nan ka gan su ba wani dalili da zai haɗa ni da kai ba wata alfarma ba wata rana da zan iya maka amma tun da ka ban wannan dole ina da ranar da zan maka ka san ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in ana annoba kakka shiga in kana ciki kanka fita na haka ni zan kai ku inda zan killace ku cikin mutunci ba tare da mai gari ya gan ku ina za mu shi amma daga nan idan mu za mu ba sai dai kai ka tafi ku. amma ni bin sa zan kin san abin da yasa zan bi shi ah. saboda ya hada ni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai kuma an gama magana mu je kawai Thank you. Me za a yi? Me za a yi? Sallah za mu baron dokar? Doka? Eh. Dokar tazara a tsakani bana ta ku. Wai kai ja'i. Wannan kai wani irin fitinan nan mutum ne Yanzu kowace fitina ta taso birni da ƙauye a cikin birni ma sai ka ɗauko ta ka kama ta ƙauye. Dokar gwamnati ce kuma mai gari ma ya faɗa. Ko bai faɗa ya ce a dinga bara tazara ba. to idan mai gari ya faɗa maganan mai gari magana Allah ce eh. eh ko an ce dole in an bi na gaba shine an bi Allah idan idan na gaban ya zama mutumin kirki muka bi shi shi ne magana ah yanzu dai ba za a mu gaji Allah mai iko wai kai ja idan Allah wai a'a da ya tukuna kai da har ka kai lokacin da zaka zo ka gyara mana sallah a yi hakuri to kai ba yi sallah ba ah, yan ba da bawa Allah tun da Allah ya kawo menene menene matsalar ki bai kawo ki Ranka daɗe, eh. ƙaran mijina na kawo. Mijina dai kazani ne wallahi. Hakan. Ah! Baya wanka, baya wanki, baya wanke hannu. Kullum haka yake shigo min gida saƙaƙa ni kuma wallahi tsoron wannan cutar nake ta zamani kororo virus. kai ya kawo min jangongoma cikin gida, tona min asiri. Shi yasa na kawo ƙara. Kai kai kai. mutum hmm. sun duda shi duk da shi eh baya wanka baya wanke ko baya yi wanki baya idan ruwan ko ba wanka ba wanki eh, yanzu da zai ci za su koyi wannan dan take to za ta maka ki wannan ka ga ki duk eh ba ka wanka ba ka yarinya kyakkyawa kuma kamar wannan iuna ka ce zai za ka dauka to kariya kariya ya taimaka to san wannan auren fa ba kai na raba ku san kai dade eh. me gari wallahi tallahi ban da niyyar a raba auren nan na kawo ne a sulhun ta mu a a mana sulhu a masa faɗa ya ringa wanka yo ai ba ji zai ba wannan nan gidan kuno raba wallahi ba ji zai ba wa sani ba ko kai na son miji na wallahi ba zai yi ba a a ba zai yi ba a a wallahi ba zai yi a a wannan fannin gurbi a a wannan gurbi kin ga ke kin yadda kin rabu da mijinki a a kin ga kai ku zauna lafiya da matarka ka koya mata abubuwan da ya dace ka daina rashin tsafta ka koma wanke hannunka koma ku tashi ku ba kin ji ko kin yadda yanzu 저희 이제 그만해. 내가 너 그걸 누구 잡자. Shike nan ni yanzu a rana sai wanka su arba'in. Na raba kudin aure. A hap wannan gurin. Kun shirya ka. A a ku tsaya ku tashi ku tsaya. Wannan gurin. Ku gudu. Ku gudu. Ku gudu. Ku gudu. Ku gudu. Ku gudu. ana ɗaura mana aure nan da aka ɗaura mana aure ranar ba za mu fara a garin ba inda irin wannan abu haka eh mana amma gaskiya na ji daɗi sosai dan Allah ai dama ni haka nake so wuri na samu babban yaro daidai ne baka ganni ba ne sosai ba <laughs> ai shikenan Allah dai ya kai mu wannan lokacin amin ya rabi <laughs> ba ina tare da bako ba yanzu ke kirza wanda zaki inga mu'amala da shi sai wannan mai irin tare magana baya baya ka samu ta da Allah ka matsa to na fuskanci inda kika sa gaba da ke da shi kai bara na gaya maka ni a garin nan na fi ka asali kuma na fi ka kuɗi mu da ake rainawa muke fita bara muke samo ashirin goma biyar wallahi tallahi na fika kuɗi idan kuma kana gani ƙarya ne duk naira ashirin na siye ta naira ɗari duk naira ɗari na siye ta naira dubu a kwafe ta a nan na bi a kwafe wace tsaye a ka samu irin waɗannan karuma karuma wai karuma ka san ba zan kula irin wannan ba wai karuma karume kai dan tsaya wai maganar me kake magana kuɗi kake magana kuɗi nake ba kai baka da kuɗin da zan ja da kai wa Ni kuɗi na suna banki. Mu na muna pocket. na. Lalabi na muna nan. Lalabi in na ka iya ai ga wuri ga waina. Ke watan neman kuɗin ki. Lalabi. Ke watan samun kuɗin ki ya kama. kana ji biya da Allah je ka gobe sai ka. Gaskiya ina ganin zai ku saboda wannan in ya tofa mana yawo karshe. Je ka. Sai mu zo mu tara. Eh, ai za mu shiga. Ina za ka shiga? Na ma fasa shiga. bara na gaya maka, lillahi lazi kai mun hirmi zan ƙasa-ƙasa da kai anan. Da ka yau sai yau, ko a hanya ka ga yarinyar nan ta girma, ka sake nuna ka kasanta sai na ci buhun ubanka ko mai el ne. Bari in gaya ma haihuwar rana, ƙarya kake yi. To, ƙarya kake yi. To, shi kenan. Mu zuba ni da kai. Mu zuba.